فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين sai ya karanta masu to da ba su yi imani ba domin za su ce ba ma gane shi don haka su gode wa Allah da ya saukar da shi da harshensu.